أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل ليتفقه في الدين ملايين صلاتين كاملتين على القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين يوم لهدي شاهد سفر هجرانا دبر دريه دبر تلاتين daidai da bakwai ga watan sha biyu 2014 za mu yi karatu na 20 a fasali na bakwai baiti na 138 a cikin wannan littafi na ba'ul musalli a satin da gabata mun yi magana akan abubuwan da idan aka aikata su makaruhi ne irin murmushi har zuwa inda taka kamawa ka yi sajada a kansu idan ka aikata matsakaici cikinsu ba da gangan ba amma inda gangan ne ka aika matsakaici daga cikinsu sallah ta lalace balle ma in ka aikata mai yawa a cikinsu haddi muka kawo a ƙarshe idan mutum ya yi gyara ga wanda ba limaminsa ba aka ce kauli biyu ne wasu ce in ka yi gyara ga wanda ka salla to salla ka bata lalace amma kauli mahi karhi ga al'imama malik cewa duk wanda ka gyara ma in ba limamin ka bane to salla ta lalace inda za mu tashi shine faslun fi af'alin da sala fasali kenan akan wasu ayyuka waɗanda aikata su suna lalata maka sallah idan ka yi su wato tun muna bayani akan waɗanda halat ne shari'a na neman kama ka yi aka koma ga waɗanda ta irin kewaye wani ya tsaya hagunka aka koma inda ta yi maka izini irin kashin kunama aka koma inda ta karhanta maka irin murmushi yanzu kuma abin ya yi ƙarhi cewa in ma ka aikata wannan abu to sallaka ta lalace shi ne ke cewa fa’aɗalat ƙahatun nisyana a amdanar galibatan insana in a jazar mamu mutar ƙahata ba mai ba da hu aulakata ka an yi kabbar lebukun inasiya ni ya ta ihramin ya zunnu atiya a nan yau za shigo kurkukun liman guda hudu zuwa biyar a wani ruwa za mu ji an ce guda hudu ne to amma na biyar ne aka ba saɓani wasu sun ce yana cikin kurkukun liman wasu sun ce bai ciki shi ne wuturi kana sallar su bahin sai ka tuna baka yi wuturi ba to kaga sai shi abdullahi ɗauki ƙaulin da cewa idan baka yi wuturi ba kana cikin kurkukun liman don shi ɗaya ne za mu gan su biyar zai ce fal hamsin taƙar shine ce haka hatun kyalkyatawar dariya cikin sallah kuma ko da ka yi dariyan ne saboda an waɗe wata aya tana suranta irin ni'imomin da a cikin aljanna sai ka yi dariya to abdala ita dariyan nan ta lalata sai ka kaddarta maf'uli shine ne ta lalata sallah to ita dariya ba ta da uzuri nisiyanan bisa ga mantuwa kai yi wannan kenan kamance sai ka tuna wani abu wanda ka faranta maka rai ko da ka dubu haka ya dariya awa amdan ko kuma ganganci da gangan kai yi dariya ko kuma bisa ga jahilci ka aza ana yin yan kaɗan sai a ci gaba da sallah au ghalibatan insana ko kuma ta yi galaba ma'ana ta yi ƙarhin ɗan adam na ita dariyat ma'ana kana kule baka so ka yi ta ba amma ta yi ƙarhinka ta sabce sai ka kyalkyata ko da ko ɗin ka ci wa'yansu sun nuna da bahiku da kahakahatun duk abu guda ne shine a samu sauti a ciki kenan wanda babu sauti shine murmushi amma waɗansu sun bambanta suka ce murmushi shine ka waye huskarka amma ba ka yi dariya ba shi ko dariya ka su bayyana amma ba ka kyalkyata ba shi ko kyalkyata kamar ka ce eh ko da so guda ka ce haka to anan da yake masu sallah akwai liman akwai mai sallah shi dai akwai kuma mamu yanzu idan mai sallah shi dai ne ana sallah sai dariya ta kuce masa da mantuwa ko da gangan ko da jahilci ko ta hi ƙarhinsa to hukunci ne mu mudulakan kawai zai kace kai tsaye in yayi raka'a biyu ya yi dariya duk raka'o'i biyu din nan sun darje yanzu zai fara sallah sabuwa mai sallah shi din amma idan liman ne wasu suka ce ko shi haka shike ma'ana zai kace sallah kawai amma a nan wasu sun yi kaidi to zai kace sallah maɗulakan kuma duk wanda a baya ne ya jawo mai ya lalata mai sallah la'alla da mantuwa ya yi ta ko da gangan ko da jahilci ko ta hi ƙarhi ne ne da shi da duk wanda abba ya ne sallasa ta lalace wanga ƙauli kenan na biyu na ɗai a ɓangaren liman amma wasu malamai sai suka bambanta suka ce inda liman za a ce sallah ta yi da ta baya duk ta lalace inda ya yi dariya da gangan ko bisa ga jahilci to nan sallah ce ta lalace duk wanda abaya ne ta lalace suka ce amma idan da mantuwa ya yi dariya ko kuma ta fi ƙarhi ne ne to a nan suka ce sallah ta lalace amma duk da haka zai sa madadi ma'ana ya jawo wani sai ya sa ya ci gaba da sallah kenan in raka a biyu aka yi liman ya yi dariya bisa ga mantuwa ko bisa ga rinjaya kuma wannan ƙauli ne daga cikin ƙaululluka guda biyu to a nan sun ce zai sa madadi sai ya koma mamu kenan in an yi raka'a biyu to sallar tana nan raka'a biyu kawai shi zai komo baya ma'ana ya fara sallarsa to a nan an yi batun mai sallashi shi ɗai yana da ƙauli guda an yi batun liman yana da ƙaule to ya rage cikin masu sallah mamu to sai zamamu ne wannan matsala ta kama shi Shi ne yau ya yi dariya to shi ne ce in ajazal mamu tarkaha idan mamu ya yi dariya kuma ya kasa barin dariya ɗin ta ci gaba da ta komai to ita ba shi bi sallah haka nan cikin dariyat ko sun ce dole ma ya bi sallah din saboda alhurman liman ko sun ce a mustahabbi ne ya bi sallah din kenan yana kacewa amma sai suka yawan ga kauli kaidi cewa banda in zai sa wasu su yi dariya a nan kan zai kace sun sannan yu'idu ya mai da sallah ta yi ba'adahu bayan an ƙare sallah tun da ya yi talalace in raka'a uku aka yi ya yi dariya don raka'a uku sun zube sannan waccan gudar da zai yi ba ta yi ba haka in raka'a biyu aka yi dariya ta zube biyu ɗin can da adda saura ba ta yi ba yana cikin kurkukun liman ke to nan in bai iya bari aula idan yana da iko bisa ga barin dariya kila an yi raka'a guda ko biyu sai dariya kuma ya san yana da ikon ba sai ya ci gaba da dariya ɗin ba ko kuma aka yi sa'a juma'a ce juma'a tana da bambanci da sauran salloli to a nan in dai har yana iya barin dariya ko kuma a juma'a ce to kaɗa shi kai kace sallatai ya kara ko'o'in da suka gabata su suka lalace yanzu kuma sai ya aza sallah sabuwa wani mai biya mamu to a nan in abin a yi tambaya shi ko wanda kullum cikin dariya shi kyawa yana da ƙauli biyu wasu ka ce ka sallah mata faɗi gare shi saboda suka kamanta shi kamar mai ciwon kishirwa ne ko mai ciwon yunwa kaga azumi ya yi ya faɗi su kuma suka ce a'a za a doke shi kamar mai hadisi ne wanda hadisi bai tsayawa don haka ya ci gaba da sallah ta haka ɗin, to wannan kauli guda biyu ake amma dai mutum ya ji sauran Allah ko murmushi kai cikin sallah balle dariya balle kyalkyatawa wani ma bai tashi dariya sai an kabbarta mai sallah kaga akwai matsala mai ahli riya ta magana cewa wala ku fi salati illa ghafilun mutala'ib to sai ya kawo sifa ta biyu inda ka shiga cikin kurkukun leman. bayan na dariya sai ce ka an kabbir kamar mutum ne ya yi kabbara lirukuni ta rukuni ita kabbara ɗin ma'ana da zai yi rukuri ya yi kabbara amma matsala nasiyan alhali ya rabkana shi an nasiyan ganiyata ihramin niyya haramar da ya yi yau. ya zunnu ya zaci atiya ya aikata ta ma'ana ya yi ta a nan ga matsalar tana da ƙauli uku zuwa hudu da fatan za a lura wuri ne wanda adda nauyi gaskiya cewa mutum ne ya yi kabbarar rukuri amma ya mance cewa ya rafkana cewa bai yi niyyar kabbar harma ba bai niyyar sallah ba kenan alwara hana ya yi kabbara harma don a bambanta ita niyyar sallah daban ita yin kabbara harma daban to sannan kabbara ruku'i daban to sun ya zace atiya ya yi ta to anan sai alwara ga ƙaunin nan guda hudu na farko idan mutum ya rige ya yi niyyar sallah kuma ya yi kabbara harma kuma hatta ruku'i ya yi ma'ana babu kabbarar da ya bari kuma bai ban niyya ba to sallah ta ta inganta kada'an yanke ba wata matsala ga sallat ƙauli na biyu idan mutum ya yi kabbara da nufin ruku'i yawwa amma kuma ya mance shi an nasiyan ma'ana zahilan ya rabkana da ganiya ta sallah wacce a na. kamar za a yi azuhur amma gaba ɗaya ya mance da ya sallah azuhur amma ya yi kabbara ta ruku'i to haka gaba ɗaya a nan bai yi waccan kabbara ta ne ba ta harma amma bai yi niyyar tsalla ta ne ba eh ta azur haka gaba ɗaya ya mance da niyya ɗin to a nan suka yi bayani cewa zai ci gaba da sallarsa bisa ga cewa ta ɓaci mun ji kauli na biyu mun jawo mai tabbaci rashin yin niyya innamal amalu bin niyyat to haka wancan da ya komi sallah ce ta yi wanga da bai yi foundation da niyya ba sallah ce ta yi to sai kauli na uku shine shehu abdullahi ya bayani cewa ka an kabbir lil ruku'i nasiyan niyyata ihramin ya bunnu atiya shi kuwa ya komi nauyi a nan mutum ne ya yi niyan yin sallah ɗin azur sannan ya yi kabbarar ruku'i kaga ka an yi kabbirlin ruku'i amma matsala nasiyan niyyata ihramin ya rabkana daga cewa ya yi niyyar harama ya amma yayin da yadda ya ruku'i dan tsakanin nan gaba ɗaya mance da yayo kabbaran bi a fahimta gaba ɗaya yayi niyya amin waton inda niyya yayi ta a lura sabanin kauli na biyu sannan ya sunkuya zuwa ga kabbara ta ruku'i an san ko kabbara guda ka yi ta isan ma ita ce ta ruku'i eh, ita ce ta wa sallah ita ce ta ne ta ruku'i amma da sharaɗin ka yi niyyar ta wa sallah a lura da wannan to kaga yayi kabbara ta ruku'i kenan at least yayi kabbara ta harma amma abinda an matsala nasiyan alhali ya rabka na kakkuce ya mance ya rabka da na niyyata ihramin niyyar haramar da yi niyyar sallah kenan nan ya yi niyya ko bai yi ba ya yi amma a lokacin da ya tahi ruku'i sai dan manta da niyya din ya zunnu ya zaci atiya ya zo da ita to anan suka ce sallah ta ta inganta domin ai rabkana ɗaya ne ga cewa yayi ya yayi niyya ai ya rige yayi ta sai kauli na hudu na ƙarshe mutum na ya yi niyyar sallah kamar azuhur misali kuma ya yi kabbara harma sai dai matsala ita kabbara harma ya yi ta kamar haka misali yana tsaye bayan ya yi niyya kuma ya yi kabbara harma kuma gashi zai ruku'i sai ce sai ce allahu akbar a lura kenan wani sashe na kabbara ya yi shi tsaye wani kuma sashe ya yi shi bayan ya yi ya kuya shi ne allahu akbar kun ga ba sai da ya kabbara tsaye ba sat sannan ya yi ba sai da ya kabbara harma ba kila yanzu yanzu ya taho to shi malamai sun yi kauli guda biyu wasu sun ce sallarsa ta yi wasu sun ce sallarsa ba ta yi ba tun da dai wani kiyamu laha an ka ce kabbara harma farilla ne sannan kuma tsayi in za a kabbara harma menene don haka abin da ya itiyadi ya mai da sallah ai kamar misali wannan kaza ce ta fara yin kwai ta yi rabi kamin rabin ya hito sai ta mutu kaga wanga da ya fara hitowa tun da tana da rai ta yi shi halat wancan wa rabin da sai da ta mutu ya da hitowa ko an ka hishe shi duk ma haramun ko to sai ka bashi gaba ɗaya an fahimta dai ko ka bashi gaba ɗaya a'a akan haram saboda shubha ko wannan ke don duk wanda ka ce shubha wata rana ina zayana inda haram alhalalu bayyin والحرام بين كما يدى حديث wa bainahuma umurun مشتبهات ومن اتقى الشبه فقد استبرأ لدينه وعرضه mun ji ƙauli guda hudu akan kabbara ta ruku'i na ɗai kayi niyya kayi kabbara har ma kayi komi sallaka ta inganta ƙauli na biyu ka yi kabbara ta rukuyi amma gaba ka mance da niyyar sallah gaba ɗaya bai kai ta ba sallar ka ta lalace ƙauli na uku ka yi niyyar sallah wagga sallah da za ka yi kuma ka yi kabbara ta ruku'i sai dai tsakanin ka tafi ka yi ruku'i ka ɗan mance da kayo niyya to bai da komi sallah ka ta inganta ƙauli na hudu na ƙarshe shi ne. idan ka yi niyyar sallah ayyananna kuma ka yi kabbara har ma sai dai sashe ka yi shi tsaye sashen kabbara sashe ka yi shi dukawa ko bayan dukawa to wannan duk sallar ka dai tana da ƙauli guda biyu wannan shine kurkukun liman na biyu na uku wa zikiru ma da tuna sallar da tartibuha jeranta ta kad hutima an wajabta bima biha da wagga da yake a cikinta ittiba'un bin liman lazima ya lizimce shi fi fizi ga uku dinnan da aka faɗa da biyu din da za a faɗa da baya ko kuma a ittiba'un sallar da biya lazima ya lizimta fizi ta biyu ga kamar dole ne a zuhur ta bi la'asar dole ne magariba ta biyo bayan isha'i to sai ka fara la'asar ko kuma ka fara isha'i to anan yana da gida biyu waton kai ne kana sallah ta azuhur sai ka tuno da ana bin ka sallar subahin to a nan za ka ci gaba da bin liman amma bisa ga mustahabbanci bayan ya kare za ka ci gaba da bin liman iyaka bayan ya kare to bisa ga mustahabbanci za ka sheta ta kusan wannan mun yi shi haka zal imamu wal mamumu fil kan'i wat ila al mu'tamu fa huwa yu'idu ba'dahu istihbaba fil waqti law fi jumu'atin tartiba wannan mun yi shi in ba ku ba domin waɗanda sallolin ba al-mushtarikata ne bane ba azur da la'asar ba ne ba ba da isha'i ba ne don sun yi tsauri to sai ka bi ana bin ka subahin ka tuno da azhar ka ci gaba da liman bin liman wannan sallah ta azhar bayan an kare mustahabbi ne bayan kayi subahin mustahabbi ne ka sake mai da me az to amma idan mushtarikatani ne misali az-zuhur da la'asar ko kuma magariba da isha'i kun san suna da tsauri fiye da saura misali kai ne kana la'asar sai ka tuno ba kai az ba kuma ga ka bayan liman ba sai da ka ƙare sallah ba to anan dai la'asar ɗin nan ta lalace amma duk da haka za ka bi liman haka ɗin dole in ya so bayan an ƙare sallah bayan kai zuhur dole ne ka maida da la'asar to haka magariba da isha'i suke can ya ce wa wajibun sharɗin alaman kad zakar tartibuhu hadiratayn in qadar yace fil bada'i wal asna'i fil madi yu'idu mallaka sahu fil abadi law jahilan ومن سها معذور يؤيد في الوقت وذا المشهور والشرق ينتفي لديك الوقت فالشرق يتوي بهذا يفتي to nan dan bambanci amma nan sallaka da tallalaci lalace ya nuna akwai lokaci a lokacin da kana bin la'asar amma da ba lokaci kenan kana bin la'asar lokaci kule kuma ba kai azzur ba to anan dole ne azzur dai za ka yi la'asar ba sai ka meshe ta ba mustahabbi ne in akwai lokaci saboda lokaci ya kure to haka ma kila sai da kai la'asar amma ba kai azur ba amma san baka tuna ba sai bayan an ƙara la'asar ɗin gaba ɗaya sai ka tuno to in ma akwai lokaci mustahabbi na ka mesuwa kaga ashe akwai bambanci in ka tuno sallah cikin sallah wa man zakara salatan fi salatin fasatat hadhihi alai kaga akwai bambanci don haka in kana cikin yin la'asar sai ka tuno azhar ko in kana cikin isha'i ka tuno magariba to wannan la'asar wannan isha'i ta lalace bayan kayo a zuhur can nan bayan kayo magariba dole ne ka mai da wannan la'asar wannan isha'i muddin akwai lokaci to sai shine kurkukun liman na nawa na uku sai na hudu ka nafihi amdan kamar inda ya rushin wani abu gabaki ne amdan da gangan amma ban daga hanci idan ga hanci ne ba zai lalata maka sallah ba sai in yayi yawa ko kuma kayi da niyyar wasa to amma idan ka yi bushi da baki to wannan sallah ta lalace saboda hadisi ya nuna na man nafaka fi salati faqad takallama duk wanda ya bushe cikin sallah kaga an yi kaidi to ya hoyi dumi anan mafunin hadisi ya nuna ashe in ba cikin sallah ba bushi ba dumi bane misali ka ce wallahi yau din nan ba za ka yi magana ba to sai ka busa da bakinka to ba za ka hidda dole sai ka hidda kono don ba ka yi mai ba ba yi bushi ba mai ba ne ba magana ba ne tun da ba cikin sallah ba haka kuma in ka ce yau wallahi ba ka yin magana ba ka yin magana to sai ka yi bushi to anan ba kai magana ba don haka hayo sai ka hidda ni ala ayi hali inda kan rance baka magana kai yi bushi ko inda kan rance za ka yi magana kai yi bushi duk dai ba ka yi dumi ba ma'ana dai an bi ka wannan amin in ka ce baka magana a yau sai ka yi bushi baka hidda kafara don ba ka yi me ba ba ka yi magana ba haka kuma in ka ce za ka yi magana a yau sai ka yi bushi sai ka hidda kafara don ba ka yi me ba to shi ne kasan son in ce ka nafhihi amdan ga jahalan kai ko da jahilci yi bushe din ya ga wani hakukuwa sai din nan ya bushe to duk da sallah ta lalace sai na biyan na ƙarshe au zakar ko ko tuna alwitra witri khalf al yana bayan liman fal khamsu surori biyat na kurkukun liman istakar sun tabbatu don ga suna kawo shehu abdullahi kenan rahmatullahi alai to anan kai ne bayan kayi na filfilinka har kayi rakatul fajare sai kana bayan liman sai ka tuno ashe ka yi wuturi ka aji za ka wuturi kamanci to anan sallaka ta lalace ta su bayan amma duk da haka za ka ci gaba da bin liman haka nan in dai akwai lokaci in babu lokaci ka ɗai sallame ka taho ka yi wannan wuturi sai ka yi sallame su bayan don shi wuturi ƙarfi gare wannan kenan yana da ƙauli guda biyu a malikiya in mun ka diba alƙawani na alfiƙihiyya duk ya yi bayani cewa ƙauli biyu ne wasu sun ce lalle ka sallame sallah ɗin nan ka yi wuturi sannan ka dawo ka yi sallah su bayan wasu sun ce aka ci gaba da yi kawai sai ce ya babalat sallah ta lalace bi hadasin saboda faruwar hadasi la'alla ko da ka fara kana da tsarki ta gangan ka zo da shi ko jayi ka yayi ko kuma tuno shi ka yi duk daidai au shagilin mar'i ko wani abu da ɗauke ma mutum hankali an fardin bai samu yin tarilla ba ka hikin ba'ili kamar matsuwa ko a ce matsuruniyar mai jin bauli a wurin mace-mace kan bauli ya hito ma mutum sai bai samu yin ruku'i ba Sallasa ta lalace don turku an ce ayi abin abinda zai yi na akhaba sa'in din nan gehen hitsari da kashi sannan shigo sallah to yana mace da shi an ka ta yin ruku'i bai samu yin ruku'i ba gaba ɗaya misali ko sajada kai ko kuma ma ya yi su amma ba daidai ba cikin mace-mace su don ɗai kabbolin ya kuce mishi to haka kuma idan amai ne yana jin kamar ya yi amai haka to ya kasa yin rukuri ko kuma ya kasa yin sajada ko kuma ya yi su ba daidai ba duk dai sallarsa ta lalace dama shi mai matsoboli boli ana ce masa alhaƙinu ne ce ka hiƙini wanda ke matsuwa bayan gari ana ce masa alhaƙimu wanda kuma duk su biyu ɗin alhaƙimu wanda kuma iska ne ya mace alhaziku to a nan mutum ya mai da sallah amma la sunnatin banda idan wannan mace-macen ya hana ma mutum yin sunna misali aka karanta sura baka samu yi ba saboda kana wurin mace-mace ka danna haurunka kai ya hito to yu'idu zai mai suwa fil wakati in akwai lokaci kad kawai mana mustahabbi ne mai da sallah in dai wannan mace mace na wayannan abubuwa da ire-iren su irin sanya abu ga baki ya hana mai yayi karatu daidai da makamancin haka to in sunna ta ta hana mai suwa in akwai lokaci amma idan mustahabbi ne an yahi mishi ma haka gida uku ne in farilla ce sallah ta lalace in sunna ne mutum ya mai sauran akwai lokaci in mustahabbi ne abin ya hana ma to shikenan kamar misali subhanar rabbil azim wa bihamdi bai samu fada ba ko subhanar rabbil ala bihamdi ya mace bakin sa wannan babu komai wa man yazidu duk wanda ya kara mithlaha mithla yake ba mithlu ba saboda maf'uli ne yawan sallah mubdilun sallah ta lalace a lura da nan duk wanda ya ƙara yawan mi sallah ta ta lalace to abinda za a lura a nan shi ne akwai sallah ta farilla akwai kuma sunna mai karfi akwai kuma na filfilin da aka kayyade ma lokaci akwai kuma na filfilin da ba a kayyade ma lokaci ba sannan akwai juma'a akwai kasuru to sai ku lura da wannan bayani bayanin yana da kaidi don haka idan farilla ce misali a zuhur ga zaman gida raka'a nawa ce sai ya ƙara raka'a hudu sun ka zannawa da ya taso da raka'a ta takwas din nan ya yi ruku'i da ya kullata an san dole su ya taso tun da bai iya walwale ruku'i din to a nan ya rigi ya kullata nawa ta takwas don haka sallah ta lalace don kuskuren ya yi yawa haka la'asar haka isha'i to amma idan ga kasaru ne ga kasaru an san misalin azuhur la'asar isha'i za a yi raka'a biyu to ga kasaru sai ya ƙara raka'a biyu suka zan hudu to sallah ta ta lalace shi ba sai ta kai uku ba balle hudu to a taho ita ko magariba ita ko kauli wurin uku suka yi wasu ka ce da zaran ya ƙara raka'a biyu sallah ta ta lalace ba sai ya ƙara uku din ba kaga akwai wancan kauli na uku kin wasu ka ce a'a sai ya ƙara raka'a uku din wasu ka ce idan ya ƙara biyu ta zannawa biyar ta lalace kauli biyu kenan wasu ka ce in ya ƙara uku ta zannawa shidda sallah ta lalace to sai mu taho gun fili nafila mai ƙarfi kamar wuturi idan wuturi na tana da ƙauli guda biyu kuma ga malikiya idan mun ka diba irin alƙawanin fiqhiyya girna yayi wannan bayani da dai su shuruhu na muktasar cewa an yi ƙauli biyu ga malikiya idan wuturi mutum ya ƙara raka'a guda ta zannawa to ba diya zai a agutiri sai ƙara raka'a guda ta zannawa ba diya zai ba ta lalace ba duk da ya ƙara yawanta amma idan ya ƙara raka'a biyu wutiri ta zannawa uku to kauli na biyu sallate ta lalace a shi kaga wutiri kauli biyu gare shi to sai mu komo na filfil waɗanda aka sa mai iyaka irin sallar idi an sa raka a biyu to sai ya yi raka a hudu to tun da an ƙayyade mata lokaci in ya ƙara raka a biyu sallah ta lalace amma wacce ba a ƙayyade ma lokaci ba kamar sauran na filfili irin ka ɗaya taho ka kama yin nafila a cikin masallaci to wannan ko ka ƙara biyu to sallah ba ta lalace ba kamar irin tahiyatul masjidi kenan da kai raka'a biyu baka sallame ba sai ka tashi kai har raka'a hudu amma sun ce yarji fi khamisatin aw musdala in za ka yi ta biyar to ka dawo ƙasa can za mu cimma wannan baiti ƙarin dai bayani yana can to shine cewa mubdilun man mislaha yazidu sai baiti na ƙarshe au ko sajada mutum ya tashi ya sajada li fada'il salatu don ya bin mustahabbai na sallah misali kamar subhana rabbil azim wa bihamdihi ko subhana rabbil ala wa bihamdihi abbayi yi ba sai tashi ɗaya ya kabliya sallah ta lalace don ba su kai ayi musu ne ba kabliya aw sunnatin khaffat kha akwai digo aw sunnatin khaffat ko kuma sunna mai sauki irin alqunut zan bai yi shi ba sai ta ce mai ƙabliya saboda rashin yansa duk daga masaba ta abu hanifa kunutu wajibi ne shi kunuti wajibi ne kamar da tucin alkawanin alfikiyya to a nan sai ce ka an ta'ammada kamar inda ya yi gangancin barin sunna guda mai ƙarhi ko da ko wajen sallah take misali kamar tadda ikama abba yi ba to a nan. tun da gangan yabbata kaga ga barinta guda kenan ga kuma gangancin barinta kaga biyu kenan to sai aka caje shi da zai sajada qabliya saboda yayi mi yayi rage to kusan anan za mu tsaya muna roƙon Allah subhanahu wataala ka ƙara buɗa muna akan fahimtar addinin musulunci kusan akwai na ɗan uwan karatunmu wanda suka samu jarabawa kwarai kusan yanzu an yi guda da yake a lokacin da aka yi abin nan mun ba da hutu to shi ne malam aminu na tudun kusan mahaifinsa liman malam nasir allah ya karbi rayuwar gafarta mishi shi ko malam aminu ai kariya a nan ga kafa da ya kariya biyu nan ma ya kariya biyu hudu kenan ya allah ka sa mishi allah ya sa ka fara sai mu yi kulhu uku da bismi ga shi mariga da duka mu shi kuma karanta fa shi Allah ka ba shi lafi kuma alhaji ya ce a sa shi cikin Allah ka karbi addu'o'in billahi rahmanir rahim rahim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ya arhamar rahimin ya alamin ya rabbi ya rabbi ya rabbi Allah don asma'ul hasana subhanahu Allah ya sauka mishi Allah ya sauka malam Aminu Allah ya sa ka fara ci Allah shi karkare masa zanban sa duk wanda bai da lafiya na musulmi Allah ka bashi yanayin da kasan nan ta shiga Allah ka magance wannan yanayi Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar duk alkhairin da ma'aikiyar roka Allah ka ba mu shi duk sharin da yana masu da Allah bi sirril fatiha السلام الحمد لله رب العالمين المجيدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين salamu alaikum ka amince akwai kasusuwa waɗanda aka fi da suna azumin ramadan da kuma na da'ul musallina sannan ka amince akwai kuma wancan kasar wanda an ka fara saidawa na sauran karance karance ko assalamu alaikum